da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da goma ga watan shida miladiya a sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki a jiya mun fara kisar annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam a inda za mu tashi a kan aya ta 63 amma za mu koma mu fara daga aya ta 61 falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا نعم falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka isa mahaɗar waɗannan tekuna guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta da kifin su, suka bar shi suka shagala kamar yadda muka ambata kuma muka ji a cikin hadisi ya fita ya kama hanya wanda kuma an ce musu an gaya wa annabi Musa alaihi salam alamar inda wannan bawa yake daga cikin bayan Allah wanda yake nema shine idan ya je gurin zai ga wannan kifin ya fita ya bace to da suka je gurin sai suka manta kifin wanda mun karanta hadisi bacci ne ya dauke su a gurin sun zauna ma'ana sun huta a wannan sauran yini din da suka farka ba su koma ta kai ba sai suka kama tafiya har sai da suka karasa wannan yinin gari ya waye suka kara yin tafiya sannan suka bukaci abinci ma'ana sannan gajiya ta zo musu to ma balaga majma'a bainihima yayin da suke sama hadar waɗannan tekuna guda biyu addamir fi majma'a bainihima yana nufin ma'ana wannan tekuna guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifin su kamar yadda muka ambata jiya alal haqiqa yusha shine ya mantuwa din tunda shi aka dora wa nauyin kula da wannan kifin annabi Musa alaihi salam yace masa kalura abinda nake so duk inda ga wannan kifin ya ma'ana farfado ya tashi ya fita to ka gaya min kuma kamar yadda hadisi ya gwada ya ga lokacin da ya fita amma yana zuci zucin ya faɗa yana Allah Allah ya faɗa sai shedan ya mantar da shi to amma anan sai Allah madaukakin sarki ya danganta mantuwar gare su su biyun wanda tsarin akan abin da muka faɗa jiya uslubi ne daga uslubin larabawa a danganta a buga jam'i kuma ana nubin. ma'ana wani bangare ba ana nufin gaba ɗaya ba alkur'ani akwai irin wannan banda nan da Allah ya ce nasiya hutahuma akwai inda Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhum idan suka yaki ku ma'ana suka yaki wani bangare daga cikin ku ba lalle ya zama ana nufin dukkan ku gaba ɗaya ba ma'ana in suka yaki sashin ku to sashi ya yaki su da haka anan sai ya zama na shi wannan yusha shi ya mantuwa amma sai Allah ya ce nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu sai kifin ya kama hanyarsa ya bi a saraba fil bahr a cikin koge saraban ma'ana hanya ya samu hanya bi shine ma'anar sarab saraba suka ce ai maslakan sai ya samu hanya ya wuce kamar yadda muka ambata sai ya zama wani ikon Allah ne inda yake taruwan baya dawowa ya haɗe sai zama ma'ana inda mai kallo zai kalla zai ga inda zirin hanyar da ya bi ya wuce wanda bisa al'ada kamata idan abu ya bi kan ruwa gurin ya baje to amma wannan idan ya bi gurin ya baya haɗewa sai ya zama kamar an keta hanya guda biyu to haka wannan kifin ya bi ya wuce ya tafi falan ma jawaza da suka wuce wurin annabi Musa da Yusha qala li fatahu sai ce wannan yaron nashi shi Yusha ibn Nun atina gada'ana ka mana abincin mu na rana muka ce wannan ya nuna halaccin daukan guziri yayin yin tafiya kada mutum ya ce shi ba zai ɗau guziri ba kamar yadda imam al-qurtubi yake faɗa ya ce wa huwa raddun ala sufiyatil jahlatil agmar raddi ne ga subaye jahilai subayen nan jahilai wanda suke da wauta wanda ba sa ɗaukan guziri allazina yaqtahimuna al-mahamata wal kifar wanda suke keta jeji in an ce su ɗau guziri sai Allah na nan to wannan raddi ne gare su ga nan Musa ya guziri na abinci yana cewa atina gada'ana yace su kuma suna yin wannan ne za'aman minhum anna zalika huwa tawakkul ala Allah suna ce ai tawakkuli ne ga Allah mutum ya tauba tare da ya dau abinci ba sai yace haza Musa nabiyullah to ga annabin Musa ga annabi Musa annabin Allah wa kalimuhu min ahli al wanda Allah ya magana da shi daga cikin mutanen da suke bayan kasa ittakhadha zada ya dauki guziri ma ma'arifati bi rabbi duk da ya san ubangiji kenan ba ta ubangiji bane mutum ya dau guziri yayin da zai tafiya wa tawakkuluhu ala rabb ala wa tawakkulihi ala rabbil ibad duk da tawakkulin da yake da shi ga Allah madaukakin sarki amma duk da haka ya dau guziri ya inganta cikin sahih bukhari wasu mutane daga cikin mutanen Yaman suna yin hajji ba sa daukan guziri suna cewa nahnul mutawakkiluna mu masu tawakkali ne sai idan kuma sun zo garin makka sai kuma su dinga roƙon mutane suna yin bara shine Allah ya saukar da wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa yi guziri mabi kyan guziri shine tsoron Allah an yi sabani menene guzarin annabi Musa ibn Abbas yace kifi ne wannan kifin ne da aka gasa aka sa mai gishiri aka sanya cikin kwando suna cin shi rana da daddare da suka je wajen wannan dutse suka gira a gefen kogi, suka ajiye wannan kwando sai ruwan ya taɓa kifin sai ya rayu fatta kaza sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanya ya bi ya wuce shi kuma yusha ya manta ya faɗawa annabi musa ga abin da ya faru wasu malamai suka ce ba kifin bane guzurinsu Inna kana hutu dalilan ala mawdi'il khadir shi kifin dai zai musu jagora ya musu gurin da khadir yake saboda kamar yadda muka karanta a hadisi abinda aka ce annabi Musa ka dauke bi ka sanya cikin kwando fa haisu fa haisu huta fa huwa samma dai inda ka rasa wannan kifin to bawon Allah nan yana nan Kuma kenan ba shine guzurin ba ala hadha fa yakunu tazawwadu shay'an akhar sai zama sun yi wani guziri amma ba kifin ba da haka amma ya aka yi da aka zo duba sai da aka zo magana cin abinci neman abinci sannan aka ba kifi saboda lokacin da za a duba kayan na gada ana lokacin da za a ɗauko kwando don a ɗauki sauran guziri sai aka kuma ba kifi sai ga babu babu kifi din sai kuma da aka da ya ga babu kifi ɗin, sai ya gaya wa annabi Musa annabi Musa ce kawo mana kifin mu da laqina min haza na nasaba mun gamu da wahala a cikin wannan tafiya mu. kamar yadda muka ambata jiya cewa wannan yana nuna wajen neman ilimi mutum zai iya gamuwa da wahala kuma hikima ta ubangiji annabi Musa da Yusha su bukaci abinci ba su gaji ba sai da suka wuce wannan wajen saboda wata hikima ta ubangiji wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi kansa Yusha da ya zo yana maganar kifin sai yake cewa wa ma an sanihu illa shaitan an azkura ba wanda ya sa na manta illa shaitanu sai shaitan an azkura na kasa tunawa saboda me saboda abu ne mai mahimmanci abu ne da aka bashi aka ce ya kula da shi kuma gashi ya gani amma ya aka yi kasa faɗa har ya manta har aka wuce sannan ya aka yi ma ba su buƙaci abinci ba da gajiya har sai da bayan suka sun riga sun wuce to wannan ya nuna cewa lalle cikin wannan lamari akwai wani abin da ya faru ba haka kurin bane shi yasa anan yake cewa annabi Musa qala ara'aita iz awaina ila safara yace baka gani ba ko ai baka sani ba yayin da muka tattaru zuwa wannan dutse dan mu huta fa inni nasitul huta na manta wannan kifin a gurin na manta wannan kifin a gurin ma'ana na ga lokacin da ya tashi ya ma'ana fita amma na manta in ambata maka cewa ya tashi wa ma ansanihu illa shaytanu ba wanda ya mantar da ni shi sai shaytan saboda abu ne da yake mai muhimmanci kuma aikin da aka ba shi kula da shi kenan in ba shaytan ba ya za a ya rabkana haka har a zo a wuce ya ce wa ma ansanihu illa shaytanu dalili ne da yake nuna mantuwa daga shedan ne ma'ana mantuwa daga shedan ne musamman manta abu mai mahimmanci Allah ya ce wa in imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi zalimin Allah ya hana zama da mutanen da suke azzalimai masu saban Allah masu yin abinda ba daidai ba to sai Allah ya ce wa in imma yunsiyannaka shaytanu in shedan ya mantar da kai kun ga anan sai Allah ya raba mantuwa zuwa ga shedan fala taq'ud to kada ka zauna ba'da zikira bayan ka tina ma alqawmi zalimin tare da mutanen da suke azzalimai a wani gurin Allah ya ce istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum zikrallah shedan ya rijaye akan su sai ya mantar da su ya shagaltar da su suka manta ambatan Allah to anan ma sai aka dangana cewa wannan mantuwa din zuwa ga shedan wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura wattakhadha sabilahu sai kifin ya bi hanyar shi fil bahar cikin kogi ajaban abun mamaki ko suka ce wannan zai iya yiwa ƙarashin maganar shi yusha ne lokacin da aka nemi ya kawo abinci sai ce a ra'aita idza awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-huta وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره في كم يسير واتخذ سبيله kibin ya kama hanyar safil bahari a cikin kogi ajaban abin mamaki wani abin yana zama abin mamaki zai iya zama cikon magana sani wasu malamai suka ce zai iya zama jimla ce musta'nafa sabuwar jimla sai zama kamar faɗin Allah ne wata kaza sabilahu kibin ya kama hanyarsa fil bahari a cikin ma'ana teku ajaban abin mamaki shine anan imam al-qurtubi yake cewa wa yahtamilu an yakuna qawluhu wattakhadha sabilahu ikhbaran min Allah ta'ala zai yi wa fadin wattakhadha sabilahu Allah ne yake bada labari ai ta'ajjaba minhu ma'ana abin mamaki yana mamaki wa imma an yukhbira anil hud ko kuma Allah yana bada labari annahu ittakhadha sabilahu shi gibin ya kama hanyar sa ajaban linnas amma abin mamaki ga mutane da haka shi wannan kifin mun riga mun san a mace ke har ma an gasa shi amma ruwa yana taɓa shi kamar yadda hadisi ya nuna sai ya tashi ya kama hanya ya wuce tiryan tirerebe cikin kogi ya kama hanyar sai ya gaba قال ذلك ما كنا نبغي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما نعم يتي ذلك ما كنا نبغ wannan ne abin da muke nema mana annabi Musa alaihi salam ya gaya wa mai masa hidima kadiminsa Yusha ya ce wannan ne fa abin da dama muke nema fa innar rajula allazi ji'ina lahu samma mutumin da muka to dan mu neme shi yana nan wajen inda kifin ya tafi dan haka fartadda ala asarihima sai suka koma suna bin gurabin kababun su gurabin tafiyar su sawun su qasasan ɗaya bayan ɗaya suna bi dan kada su kace suna bin inda suka fito wanda yana cikin dalilan da suka ce ya nuna gurin da suke tafiyar ma'ana rairayi ne da har ana iya ganin sawun kafa sawun kafa bai dauke ba da suka koma suna bi suna bi suna bi dan su je su samu wannan bawa da Allah madaukakin sarki umarci annabi Musa ya je gurin shi Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajenmu wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga wajenmu ma'ana da suka koma suka kai inda kifin ya fita fawaje da abdan sai suka samu wani bawa kun ga aya ba ta bayyana mana waye ba hadisi ya bayyana mana shine khadir ya zo a hadisi sun same shi ala fisatin khadra yana kwance akan wata shimfiɗa koriya ala kabidil bahar a tsakiyar kogi cikin wani tsibiri kenan musajjan bi saubihi ya lulluba da tubarsa a haka suka je suka same shi kamar yadda ya zo a hadisi wata riwaya kare ja'ala tarafahu tahta rijlaihi wa tarafahu tahta ra'sihi ida tubar rabi ya rabe kababansa rabi ya rabe kanshi ma'ana rabi kamar ya ma'ana rabe jikin shi kenan da yazo fa sallama alaihi Musa sai annabi Musa ya ce assalamu alaikum fa kashafa an wajhihi wa qal sai ya rifuta shi sai ya ce fa ma sha'anuk fa afhal bi ardika min salam ko fa anna bi ardika salam ta ina aka samu sallama kuma a wannan kasa saboda bai san ma'ana suna yi ba sai yake mamaki kamar yadda muka karanta a hadisi sai ce kai waye yace ni ne Musa ce wani Musa ce Musa bani Isra'ila yace eh ni ne shi kun gano da kenan ya san dama akwai Musa da aka aika bani Isra'il wannan ya gwada annabi Musa ba a aiko shi gurin Khadir ba ba a aiko shi gurin Khadir ba shi yasa dangana shi ga bani Isra'il amma idan nan gaba za mu zo mu ji fa'idar sanin wannan masu cewa masu da'awar ilimin batini da hakika babba suna daga cikin hujjojinsu wannan kissa din su ce shi annabi Musa yana da ilimin zahiri shi kuma Khadir yana da ilimin batini da haka idan an zauna guri ɗaya da mai ilimin baɗini da mai ilimin zahiri dole za a dinga samun ta'arud za a dinga samun karo kamar yadda aka samu tsakanin annabi Musa da Khadir shi Khadir yayi kaza saboda ilimin shi na baɗini shi kuma annabi Musa yayi kaza saboda ilimin shi na zahiri da haka yi mai inkari wannan cewa da yayi masa Musa bane Isra'il ya nuna cewa ba aiko shi zuwa ga annabi ba aiko annabi Musa zuwa gare shi ba sabani yanzu duk wani wanda zai zo da sunan walittaka manzan Allah an aiko manzan Allah zuwa gare shi da haka lokacin da zai abin da ya saba manzan Allah ya yi laifi sabanin hadir zai iya yin abin da ya saba abin da annabi Musa ya zo da shi bai yi laifi ba domin shi ba aiko shi zuwa ga annabi Musa ba kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake yin bayani dan haka da yazo sai yake cewa waye kai sai ce Musa anan ma akwai tawazu na annabi Musa a matsayin shi na ulul azumi minar rusuli a nan matsayin shi na manzon Allah a matsayin shi mai daraja mai girma bai ce kai baka san ni waye ba a san wani idan ya zo yana jin izza ka ce waye sai ce kai baka san ni ba wai yana ma mamaki ya za a ce ba san shi ba saboda shi wani sananne ne a ƙasa a gari to nan Musa bai irin wannan ba ce Musa bane Isra'ila ya ce eh da farko ya ce masa Musa ce Musa bane Isra'ila ya ce eh to sannan kuma sai shiga tambayarsa ma'ana neman abin da ya zo ku duba anan Allah ce fa wajada abdan min ibadina anan bawa daga cikin bayinmu ubudiyya kana bi ce kamar yadda muka sha faɗa akwai bauta ta karbe da yaji ta tilas ta kowa yana karkashin ta shine matsayinmu na bayin da Allah ya halitta matsayinmu na wanda muke gudanar da rayuwarmu kan yadda Allah ya tsara ba wanda ya sai ce yau rana ba za ta fito ba ko ya ce dare ba zai yi ba ko ya ce a'a shi dole zai sa wa kansa lafiya ko rashin lafiya duk wani wanda gani musulmi ne ko kafiri yana karkashin yana tafiya ne karkashin abin da Allah ya tsara ta wannan shi bawan Allah ne domin bai isa ya fita daga abin da Allah ya tsara ba da haka nan da musulmi da kafiri kowa bawan Allah ne akwai ubudiyya da take tana nufin ɗaukaka bawan Allah ma'ana mai bautawa Allah wanda yake yin abin da Allah yake so wanda Allah madaukakin sarki ke kauna shi to anan abdan min ibadina nan ubudiyya ce ta tashrifi ta girmamawa ma'ana bawa ne daga cikin bayinmu wanda yake mai tsoron Allah mai takawa ana Allah ya raba shi zuwa gare shi a matsayin bawa a matsayin dan ya girmama shi ya ɗaukaka shi wanda wannan matsayi na zama bawan Allah shine mafi kolin matsayi da mutum zai samu duk yadda mutum ya kai da bauta yadda mutum ya kai da falala ba zai wuce matsayin bawan Allah ba yasa manzo Allah ce la ni kama asratin nasara isa ibn maryam kada ku zuta ni kada ku wuce gona da iri wajen na kamar yadda nasara suke wa annabi isa dan maryam fa inna ma ana abdun ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasul ce bawan Allah manzo Allah shi yasa manzo Allah ya fi son wannan kamar da inganta hadisi wani zo ce ya khairin ya khairana wa ibn khairina ya sayyidana wa ibn sayyidina ya mafi mu mazafin mu wanda Allah ya bibita akan kowa kuma dan wanda Allah ya bibita ya shugaban kuma dan shugaban mu sai manzo Allah ce ayu hannas qulu bi qawlikum ya ku mutane ku faɗi dai abin da kuka saba faɗa la yastahu yannakum shaytan kada shi dan ya rinjaye ku sai manzo Allah ya hana su ce inna ma ana abdun ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah manzon Allah shi yasa da Allah zai ambaci manzon Allah dangane da girmama shi ne da Isra'i sai ce mai subhanallazi asra bi abdihi da za yi magana da manzon Allah a matsayin an saukan mai da alkur'ani wanda shine mabibicin littafi da Allah ya saukar sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi ليكون للعالمين نذيرا أنزل ليكون نزل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في الله يشي على عبده ليكون للعالمين نذيرا da Allah zai magana zai ambaci manzan Allah a fagen da'awa mabibicin aikin da aka aiko annabawa sai Allah ya kawo lafazin abdu ma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi riban to duk wannan yana nuna mana matsayi ne mutum ya zama bawan Allah matsayi ne ka zama bawan Allah da haka tana zuwa a mahallin yabo in mutum mai nagarta mai tsoron Allah mai takawa aka ce bawan Allah to an yabe shi amma aka mutumin da yake wanda yake fajiri mai sabo ci kaga wancan bawan Allah ya cika kaza to kalmar bawan Allah ana ana nufin wanda Allah ya halitta wanda yake rayuwa karkashin tasarrufin ubangiji Allah madaukakin sarki ana Allah ce da abdan min ibadina sai Allah ce atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajen to me yake nufi da rahma anan malaman tafsiri sun yi sabani wajen bayanin menene ake nufi da atainahu rahmatan min indina wanda ce ar-rahma anan an-ni'ma ma'ana mun ba shi ni'ima mun ba shi lafiya mun ba shi kwanciyar hankali suka ce mun wasu suka ce rahma anan dadewa ma'ana wanda ya dade a duniya amma magana bi inganci labazin rahma anan ana nufin annabta mun ba shi annabta ubangiji ya yi dalakin labazin rahma ana nufin annabta a cikin alkur'ani Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kafirai suka ce wai me ya hana saukar da wannan qur'ani akan ɗaya daga cikin mutanen da suke wacce alƙaryar ko dai wancan garin ko wancan garin mutum mai girma shi ya kamata ya zama annabi ba kai ba sai Allah ce me ahum yaqsimuna rahmata rabbika su suke raba rahmar ubangijinka anan me ake nufi suke raba rahmar ubangijinka ma'ana su ne suke bada annabta Allah ne yake bayarwa bari har su ce wai alkur'ani bai kamata a saukan maka ba a sauka da wani mutum mai girma a ɗaya daga cikin waɗancan alkaryu to ai ba su suke raba rahmar ubangijinka ba mahallin shahida nan sai Allah ya kira annabta da rahma da haka anan ba wa atainahu Allah madaukakin sarki da yace wa atainahu rahmatan ko atainahu rahmatan min indina yana nufin annabta haka nan misali badin Allah madaukakin sarki fiha yufraku كل أمر حكيم أمرا من عندنا kunna كنا مرسلين رحمة من ربك kaga nan rahmatan min rabbika ma'ana mu mun kasance masu aiko manzanni inna kunna mursilina mu ne masu aiko manzanni dan me rahmatan min rabbika jin kai sai Allah ya kira annabci da jin kai da haka a can ma yana nufin wannan sannan ga faɗin ubangiji wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika baka ma'ana baka yi tunani ba baka kwaɗayin a saukan maka da littafi face rahma daga ubangijinka ma'ana annabci dalilin annabci shi an saukan maka da alqur'ani to haka anan sai malamai suka ce wannan cewa atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma da mu ma'ana tana gwada mun bashi annabci da haka khadir annabi ne wannan ita magana ita ta firin jari akwai malaman da suke cewa waliyi ne daga cikin waliyan Allah amma magana rajiha annabi ne da Allah ce atainahu rahmatan min indina sai Allah ce wa allamnahu mun sanar da shi min ladunna daga wajen mu ilman ilimi shi ma wannan ta'biri ta'biri ne da Allah ya shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima to wannan ya nuna wannan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma shi ya nuna Khadir annabi ne to wannan bawan da suka je suka samu kenan wanda Allah madaukakin sarki ya yi masa baiwa ta annabta kuma Allah madaukakin sarki ya yi masa baiwa ta ilimi daga wajen shi wanda suke kira da al ladunni ilimin da yake daga wajen Allah madaukakin sarki kuma wannan ilimin shine a gaba yasa Khadir duk abubuwan da ya aikata ya aikata su ne bisa gini ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi yasa shi cewa ma fa'altuhu an amri ba wai nayi bane da umarni na nayi ne da umarnin Allah maɗaukakin sarki wanda ya zama ta hanyar wahayi domin ba a sanin abin da Allah ya umarta ko abin da Allah ya hana sai ta hanyar wahayi ta yaya zai san cewa wannan yaron ya halatta ya kashe shi ta yaya zai san cewa wannan a karkashin wannan katanga akwai dukiyar marayu har ya tsaya gyara ta ta yaya zai san wannan jirgi za a kwace shi amma in ya gyara shi ba za a yi ba duk wannan yana nuna cewa ilimi ne da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi da haka wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan malaman da suka ce Khadir annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya tura annabi Musa zuwa gare shi sai dai kamar yadda muka faɗa baya gwada cewa ya fi annabi Musa falala baya gwada cewa ya fi annabi Musa daraja a'a wannan wata hikima ce ta ubangiji da ladabtarwa ta ubangiji da ya tura annabi Musa alaihi salam dan ya je ya koyi ma'ana ilimi a gurin wannan bawa daga cikin bayan Allah kuma ya zama masa darasi akan mai da ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا قال ستجدني شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا نعم قال له موسى تسكى سامة خدر ينزأ أنها دكينا سنسى ميشي a wannan waje da suka dawo sai annabi Musa ya ce hal attabi'uka shin in bi ka shin in bi ka ala an tu'allimani a bisa ka sanar da ni mimma ullimta rushda daga abin da aka sanar da kai ka sanar da ni shiriya ku duba abin da annabi Musa ya ce qala lahu Musa hal attabi'uka in bi ka tambaya cikin mulatsafa cikin kaskantar da kai cikin ladabi a nan za mu ciri ladabin ɗalibi ga malami duk ɗalibin da yake so ilimin sa ya albarka sai ya girmama malaminsa ko da ku ilimin da yake karanta na duniya ne ka ba shi girma daidai gwargwado to balantana kuma ilimi na addini kun ga anan cayi hal attabi'uka shin bana bi ka ba shin in bi ka yana neman izini wani ya nuna kenan babu laifi ɗalibi ya nemi izini a gurin malami gabanin ya shiga gare shi gabanin ya zauna a gurin darasinsa musamman ya zama malamin yana da tsarin haka ba darasi bane buɗaɗɗe darasi ne na keɓantattu to ba daidai bane kurin mutum ya jiro ya zauna sai ya nemi izini neman izini cewa ina so in zauna wannan karatu haka nan wajen tambaya mutum ya zama yana da ma'ana uslubi mai kyau ba kamar yadda wasu daga cikin mu suke ba wani baya so ya ce ina da tambaya sai ce ina da yar tambaya ko malam nan nake so a tuna mun ko irin wannan uslubin a abin da ka fito kai tsaye ka ce ina tambaya menene kaza sai ce hal attabi'uka ala an tu'allimani a bisa ka sanar da ni kun ga sai nuna shi bai sani mimma ullimta daga abin da aka sanar da kai rushdan ka sanar da ni ma'ana shari'a da haka kamar yadda muka ambata imamul qurtubi ce fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-muta'allima tab'un lil-alim wannan aya tana nuna shi ɗalibi yana bin malami ne wa in tafawatat maratib ko da martabar su ta sha bamban shi ɗalibin sarki ne shi kuma malamin talaka ne to ɗalibin ne zai bi malamin kun ga anan annabi Musa ya gabe yake da Khadir a daraja da falala amma sai ce hal attabi'uka shin in bika shine abin da Qurtubi yake faɗa wala yazunna anna fi ta'allumi Musa min al-Khadir ma yadullu ala anna al-Khadira kana afdala minhu kada ka ɗauka dan annan Musa ya zo yana koyi ilimi a gurin Khadir cewa Khadir din ya fi shi falala a'a faqad yashizzu 'ala al-fadil ma ya'lamuhu al-mafdud mai falala wani abin zai iya wuce masa na kafin shi wanda ya zarta falala ya zama ya sani ke za kana iya ana samun riwayar tabi'i riwayar sahabi daga tabi'i riwayatul asagiri anil akabi a gurin malaman hadisi riwayar kanana daga manya riwayatul aba'i anil abna riwayar iyaye daga ‘ya'yansu da ana samu domin ilimi ne za iya samun wannan wal fadlu liman faddalahu Allah falala tana ga wanda Allah ya ba fal qadru in kana waliyan fa Musa afdal min Imam al-Qurtubi yace shi qadri in waliyi ne to annabi Musa bi shi falala wa li'annahu nabiyyun domin shi annabi Musa annabi ne wan nabiyyu afdal min al-wali wa in kana nabiyyan in kuma annabi ne wanda shine magana rajihi fal qadru fa Musa fadluhu bir risala fa Musa faddalahu bir risala to Musa ya bi shi ta hanyar shi manzo ne annabi ne manzo da haka anan sai yake cewa hal attabi'uka ala an min mimma 'allimta rushda qala sai ce innaka lan tastati'a ma iya sabra kai ba za ka iya hakuri da ni ba ma'ana akwai abuwa da yawa da za a gamu da su ba za ka iya jurewa ba don haka ba za ka iya haƙuri da ni ba saboda abin da za gani kai sun saba abin da ka sani to kuma kiya za ka iya hakuri da abin da yake kuskure ne da haka anan yake ce masa ba zai iya hakuri da shi ba saboda kamar yadda muka karanta a hadisi shi Khadir ya san cewa yana da wani ilimi da Allah ya sanar da shi wanda annabi Musa bai da shi kamar yadda muka karanta a hadisi ya Musa inni ala ilmin allamanihi Allah la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin la a'lamuhu ana da haka yake cewa to zaka ga wani abu wanda baka saba da shi ba ba za iya hakuri ba za iya jurewa ba da haka ina jin tsoron kada mu tafi ka kasa yin hakuri da ni wannan shine abinda Khadir yake gayawa annabi Musa alaihi salam to sai annabi Musa ya ce masa me qala sai ya ce wa kai fa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra sai ya ci gaba da cewa ta yaya zaka iya hakuri ta yaya zaka yi hakuri akan abin da baka da labari akai baka da ilimi akai ai ma lam tuhid bihi ma'ana abin da kai baka da ilimi akai ta yaya zaka iya hakuri kamar yana gwada cewa annabi Musa ba zai iya hakuri ba haka yake gwadawa domin annabawa ba su iya ganin abin da yake munkari a ilimin su kuma su iya yin shiru to shi yasa anan Khadir yake cewa ba za ka iya yin haƙuri da ni ba da haka abin da nake gani kamar yana nuna masa cewa ya haƙura qala sai ce satajiduni insha Allah sabira da izinin Allah da yarda Allah za ka sami ni mai haƙuri wala a'si laka amra ba zan saba maka umarni ba annan Musa ce satajiduni insha Allah za ka same ni in Allah da sabiran aisa sa asbiru bi mashi'atillah zan yi hakuri da da yarda Allah da ganin daman Allah wala asi laka amra ba zan saba maka umarni ba da abin da ka sa ni in yi zan yi sai wasu malamai suka ce wannan toga ce da annabi Musa ya satajrini insha Allah sabiran wala asi laka amra abuwa bi ya faɗa aya kuma yi toga ce daya abu na farko satajrini insha Allah sabiran abu na biyu wala asi laka amra to wannan toga ce ta haɗa abubuwan guda biyu ma'ana za ka same ni da izinin Allah da yarda Allah in Allah ya so za ka same ni mai haƙuri kuma in Allah ya so za ka same ni ba zan saba maka ba kiwo suka ce duka bin ta haɗa togaciyar satajiri in sha Allah sabiran wala asi laka amran in sha Allah da haka duka bin kamar faɗin Allah wazzakirin Allah wazzakirin Allah kasiran wazzakirati amma ba ce kasiran ba amma kasiran din dai akwai ta gurin ai Tunan ma ma satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amran sa insha Allah mana in Allah ba zan saba maka lamari ba wasu suka ce a'a ai anan abin da yake inna ma kana zalika minhu li anna sabra shi haƙuri ma'ana ya yi togaciya ne akan haƙuri ai satajiri ne in sha Allahu a anan yi togaciya anan togace in sha Allahu din tana amfani na wala ka amran ba anan togace take ba suka ce dan me li anna sabra amrun mustaqbal domin haƙuri wani abu ne da a gaba zai yi shi wala yajri kai bai kuna harufi bai sanya abin zai kasance ba shi yasa sai yi togaciya wa nabiyyu masiya ma'zumun alai amma ba zai saba lamarin ba ya riga ya yanke mana yanzu annabi Musa ya riga ya yanke ba zai saba masa ba wanda ya riga ya yanke amma hakuri ba sai ba an ba zan yi sani zai ko hakurin ko ba zai yi ba to shi yasa sai ya akan hakurin haka wasu malamai ma'ana suka yi takhariji suka ce anan ya yi togaciya ne akan hakuri amma saba lamari wani abu ne da ba a buƙatar yi ya riga yanke cewa ma'ana zai zama ba zai saba lamari ba qala sai ce fa in to idan ka bi ni fala tas'alni an shay'in kada ka tambaye ni komai hatta uhdisa laka minhu dhikra asina na kirkira na kirkira ambato gare ka sai na ambatan maka shi ma'ana har ya zama ni ne zan maka magana shi duk abinda ka gani kada ka tambaye ni kada ka tambaye ni kun ga nan sharadi yasa fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in kada ka tambaye ni komai sharadi kenan ya samu komai kada ya tambaye shi hatta uhdisa laka minhu dhikra har sai na fara maka ambatu sai na ambatan maka shi wanda yake gwada yake gwada halaccin malami zai iya kaba dalibi sharadi zai iya kaba mai sharadi da dokoki balma wasu malaman sukan kafa wa dalibai dokoki yayin karantarwa dan su gwada azama ɗaliban shi ɗaliban da gaske suke domin in ba ɗalibin ilimi ba ne da an kafa dokar sai ya gudu an ce ban da latti duk wanda ya latti ba zai zauna ba idan ya zo ya latti a kore shi kenan sai ya tafi sai ya fishi ko a ce duk wanda ya latti to ba shi ba kaza to in ba ɗalibin ilimi ba ne sai ya fishi amma ɗalibin ilimi sai ya haƙuri shi sa ɗaliban ilimi na gaskiya sukan yi haƙuri da halin malaminsu ko da halin bai dace ba don su samu ilimin da ke tare da shi ko da malamin wani zaga yana da fada abu kaɗan zai hauka da fada to ɗalibi na gaskiya sai ya haƙuri da faɗan malamin don ya samu ilimi. saboda in ya ce faɗan zai kore to kuma zai rasa ilimi mai yawa wannan za ka zabe shi asira ta magabata ta yadda za ga sun zaura da malami kamar yadda muka muka taɓa yin bayani ka kana tarjama amash yana ɗan kaushin hali haka amma ka ɗalibai suka na da shi sai sa hadisan suka cika littafan sunna za ka da an bara karanta hadisi a bukhari ko muslim ko abu da ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah ko muslim na babu ahmad sai ka ji ana magana a amash yana da kaushin hali amma ɗalibai sun yi hakuri sun yi karatu a gurin shi sannan kuma kai ɗalibi in malami ya kama sharadi matukar bai saba wa Allah da manzansa ba kai hakuri da sharadi kai hakuri ga annabi Allah annabin Allah guda annabi Musa an kaba masa sharaɗi. cewa na dai kare tambaya bala tas'alni an shay'in ko me ka gani kada kai tambaya hatta disa laka hu zikra har sai ni na fara maka magana sai ni na fara ambato maka ma'ana wannan ta'dibun ne wa irshadun shiryawa ne da ladabtawa ne ma qtadi da wa masuhba saboda in dai ana so a dade tare dole sai da irin wannan falau sabara wa da'a balara al'ajaba da ya yi haƙuri annabi Musa ya jure da ya ga ababen mamaki isa hadisi da muka karanta jiya manzo Allah ya ce Allah ya ji kan annabi Musa da ya yi haƙuri domin waɗannan abubuwan da suka faru ai tambaye ce ta sa aka rabu sai da na ɗaya ya ce mantuwa ne yayi na biyu ya ce a yi mai abuwa yayi na uku ya ce za haza firaku baini wa da? kun gada ya yi haƙuri abuwa ne da yawa za su taho to amma haka Allah ya kaddara shine maza Allah yake cewa Allah ya ji kan annabi Musa da yayi hakuri da ma'ana awwasu mun ga ban mamaki to anan ma sai ya bashi sharaɗi. kada yayi magana kada ya ce komai har sai shi ya fara masa magana to sai me ya faru fantalaka fantalaka hatta idza rakiba bis safinati qaraqaha قال أخرقتها لتبرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لا ما الله شيء فانطلقا في سكتفي kunga anan sai aka daina maganar fata Musa sai aka dawo ana magana tsakanin Khadir da Musa saboda su ne ma'ana yanzu kissa ta koma a kansu da haka suka tafi anan damirin fantalaka ma'ana Kadir da Musa ya inganta cikin sahih Bukhari da Muslim kamar yadda muka karanta hadisin jiya fantalaka yamshiyani ala sahilil bahr sai suka bi gefen kogi suna ta tafiya famarrat sabilatun sai wani jirgin ruwa ya zo wuce kwale-kwale fa kallamuhum an yahmiluhum suka yi musu magana su dauke su fa arafu al-khadir fa hamaluhum bi ghairi kamar yadda muka karanta sai suka gane Kadir sai suka ce ku zo mu dauke ku ba sai kun biya ba falamma rakiba fi safina to da suka hau wannan jirgi ne shine Allah yake ba mu labari fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha sai ma'ana khadir ya hudata ya lalata ta hadisi yazo yace ya nufi wani ma'ana katako daga cikin a yanda aka yi itacen da aka jirgin ruwan sai ya shi wata riwaya daga tare yasa ya babbake shi ya cire shine qala sai annabi Musa ya ce akhraqta hali tughriqa ala yanzu ka huda ta danka ka da waɗanda suke cikin ta nan ba ta kan yake ba ta jama'ar yake shi annabi Musa ma'ana ba ma ta kan yake bai yanzu jama'ar da suka dauke mu shi yasa hadisi yace qaumun hamaluna ghairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahliha mutanen da sun dauke mu kyauta sai ka saka musu da haka ka fasa jirgin dan ka halakar da wanda suke ciki shine abin da annabi Musa ya faɗa laqad ji'ta an imra ka zo da abin da yake da muni ka zo da abin da yake mara kyau ya za ka yaka kun ga ya saba umarni da yace fa inittaba'ani fa inittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa sadaka minhu zikra to annabi Musa ya karya da haka yace qala alam aqul laka in qala alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabara yace ashe ban ce ba za ka iya yin hakuri ba ai na gaya maka ba za ka iya yin hakuri ba da haka ai na riga na faɗa maka cewa ba za ka iya yin hakuri da ni ba qala la tu'akhidhni bima nasitu sai ce to kada ka kama ni da abin da na manta mantuwa dai na manta anan wala turhiqni min amri usra kada ka dora min nauyi kada ka dora min tsanani cikin na, kada ka tsananta min mana ka dan sassauta min da haka ana annan Musa sai ba da uzuri na mantuwa sai Khadir ya karba tunda wanda ya gwada annabawa na yin mantuwa sai dai ba sa mantuwa cikin risala cikin sakon da Allah ya aiko su kamar yadda ya tabbata hadisi manzo Allah ya sa inna ma ana basharun ansa kamatan tansawun ne mutum ne ina mantuwa kamar da yake fa idza nasitu fazakiruni sai dai ba sa mantuwa a sakon da Allah ya ce su isa ana Allah ya kare su amma bayan isar da sakon in aya ce bayan annabi ya karantar da ita sahabbai sun je ta sun rubuta masu rubuta sun rubuta masu kiyayewa sun kiyaye zai yi wa annabi ya manta ya inganta sallah ya manzo Allah yana karatu sai garatin ya shige masa har yaji yake cewa bayan an gama sallah ce ina ubayu? ina wani ba kai sallah tare da mu ba amma gabanin manzo Allah ya da wannan aya ba zai manta ba amma bayan ya isar to zai iya ma'ana mantawa duk wanda yana nuna mana kamala cikakkiyar kamala ta Allah ce cikakkiyar kamala ta Allah ce ba wani wanda yake kamilun mutlaqan sai Allah madaukakin sarki ta kowace nahiya shine yake bada kamala sai dai an dawo cikin mutane to annabawa kuma su ne cikakku dan da a cikin mutane da bayi to ba kama annaba da manzanni su kuma Allah madaukakin sarki ya ba su kamala wanda babu wani wanda ba annabi ba ko wanda ba manzo ba da yake da wannan kamala din anan da annabi Musa yake cewa ka fasa wannan jirgi akhraqtaha litughriqa ahla wannan lamun din lamul aqiba ce ma'ana wasu ce lamul aqiba ce ka ka fasa wannan jirgin litughriqa alaha dan karshen lamarin ya zama mutanen cikin ta sun sun sun sun nutse wasu daga cikin malamin suka ce lamu ta'lili ce ma'ana ka ka fasa ta ne dan litughriqa alaha kullun dan ka ka ka dalbiyar da wanda suke ciki da ka ta shi an imra ka zo da abin kyama abun mi abun muna Wannan annan Musa anan sai ya ba da uzuri na cewa mantuwaye don haka sai ya zama da an karɓi wannan uzuri wanda yake nuna wanda ya yi mantuwa ana karɓar uzurinsa fafihi ma ya dullo ala annan nisiyana na ya ƙasarin mu'akaza shi ke nuna mantuwa ba ta sa ka mutum sai a yi mai rangwame kamar yadda hadisi ma ya tabbata ubangiji allah madaukakin sarki ya ɗauki a wannan al'umma abinda ta manta ko aka tilasta ta ko abin da ya zamana ta yi kuskure a kai to da haka a nan ma sai ma'ana fajir ya karɓi wannan uzuri suka ci gaba da tafiya kamar yadda in Allah kai mu gobe za mu ci kuma abin da ya faru na biyu wanda annabi Musa ya sake yin magana da kuma amsa da fajir ya bashi da muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure ubangiji Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك